الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا أعلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فيا إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai yadda ya so a inda ya so ga wanda ya so da ya ga dama muka sake taruwa a cikin wannan rana ta alhamis a cikin kuma wannan masallaci mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha yau muna nawa ga wata uku ga wata na watan na watan bakwai na musulunci wanda ya daidai da talatin kenan ga watan yahudawa allah ta'ala ya sa mu dace za mu tashi akan muna magana akan idan ba mu manta ba muna magana akan wato shubuhohi da kuma jawabi akan waɗannan shubuhohi wato shubuha ita ce jirwaye mai kamar wanka hujja kamar ba hujja ba an gane ko to mun kawo shubuhat da mutane suke kafa hujja da shi cewa duk abin da ya inganta kawai ko kuma duk abin da idan aka yi sabani daga cikin abubuwan da suka shafi addini kowanne ka ɗauka ya yi to anan muka ce bai yi ba wanda anan malam yana ci gaba da raddi ne dangane da wanda suke ganin cewa wo duk abin da ka ɗauka ya muka karanta kuma a sa na irin su imamul muzani da irin su abul kasim duk waɗannan mun karanta zantukansu da suke cewa lallai gaskiya guda ɗaya take idan aka yi saɓani to za ka samu gaskiya guda ɗaya take babu wai wanda ka ɗauka yayi neman gaskiyar za ka yi bil haƙƙi domin ka yi aiki da ita to in ba mu manta ba har imamu malik yake cewa idan aka samu idan aka samu aqulu yake cewa eh, lakin kaunu wanda imam mali yake faɗin cewa idan har aka sami saɓani to za ka samu ɗaya gaskiya ne ɗaya kuma karya ne to a nan yau za mu karanta maganar ibn abdulbarri al-numari wannan ibn bari shi ma dan malikiya ne sosai na ƙarshe makuwa yake faɗa a cikin a cikin a cikin littafinsa al'intika wato mujallar na biyu shafi na tamanin da takwas yake cewa walau kana sawabu fi wajahaini mutadafi'aini ما خطأ السلف بعضهم بعضا ما خطأ السلف ما خطأ السلف بعضهم بعضا آه، في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله مالك ابن عبد البر يكي walau kana sawabu fi wajhaini dade dade idan aka yi sabani ana iya samun gaskiya duka mutanen da suka yi sabanin za a iya cewa kowanne na da gaskiya yake cewa ma khabba a salafu ba'dhum ba da shashin sahabbai ba su kuskurantar da sashin su ba an gane wannan maganar fi jitihadi da ba su kuskurantar da su wajen ijtihadin da suka yi wa qada'ihim da wato ainihin hukunce hukuncen da suka yi wa fatwahum da fatawoyin da suka yi da shashin su ba su yi wa juna inkari ba ba sun zira musu ido kawai yace wannan guru ya aba an ya kuna shai wa bidduhu sawaban kulluhu yace nazari ilim na ilimi ya ƙi yadda ya kasance wai a ce an samu abubuwa guda biyu kuma a ce dukkan su iri daya ya ce nazari ma na ilimi ba zai yadda da wannan ba ko ba haka ba ne ya ce wannan ya ba an ya kuna shai wa dubu sawa ba ya ce nazari ya ƙi a samu abubuwa guda biyu da kishiyarsa a ce dukkan su daidai ne ya ce walaƙad ahsana man qala hakika wanda ya faɗi wannan baiti ya kyautata wani irin baiti ne wannan yake cewa isbatu bidaini ma'an fi halin akba'u ma ya'ti min al yake cewa isbatu bidaini ma'an fi halin yake cewa ka tabbatar da abu da kishiyarsa a lokaci ɗaya? ka ce kishiyar na da kyau kuma ka ce amaryar na da kyau duk a lokaci daya ya ce bahu ma ya ti minal mahali ya ce wannan shi ne ya fi nuni ka ce duk abubuwa guda biyu sun haɗu an gane ko a lokaci guda ɗaya a ce ka zaɓi ɗaya sai ka ce a dukansu suna da kyau ai dole sai an samu wanda ya ɓara wani ko to yake cewa wannan shi shine mafi muni wajen kafa hujja shine mafi muni wajen wato ainihin buga misali ina fatan muna gane karatu ya ce in ƙila idan aka ce maka idan asbata hadhihi riwaya idan sabatat eh, idan sabata haka ne ko idan sabata anna hadhihi riwaya batila an al-imami yake cewa idan aka ce maka to wannan ruwayar ai ta tabbata ga imamu malik ba imamu malik yake cewa idan aka samu abu guda biyu ba to dole sai an samu ɗaya gaskiya ɗaya karya to malam ya ce to wani zai iya ce maka anna hadhihi riwaya batila an imam ai wannan riwayar maganar cewa wai imamu malik ya faɗi wannan cewa idan aka samu abubuwa guda biyu dole za a samu ɗaya ne mai kyau ɗaya kuma mara kyau zai iya ce maka to ai wannan ruwayar ba ta inganta daga gurin imamu malik ba hujjan da zai kawo maka shine zai ce in ta inganta ka san yana kawo shubuhi ne ko zai ce maka to in ta inganta falimaza abal imam alal mansuri an yi jima'an nas an yajma an-nasa ala kitabihi al-muwatta ko san da ibn wato imam al-mansur a baya sun zo da shi da harun ar-rashid ko sun zo sun samu ibn malik suka ce dan ne ba za a mai da mutane akan muwatta ba duk irin hukuncin da aka yi da sabarin da aka yi a koma muwatta kawai a zaman da wadda kamar wani kundin wato ainihin yanke hukunci na ƙasa imam malik ya ce a ko to wasu anan suna kafa hujja da cewa imam malik ya ce a'a ne ya ce a ne domin ne wai saboda ai ba mu wadda ba ce kaɗai littafi saboda duk abin da aka samu a wani guri ko ba a wadda ba ma za a iya ɗauka a yi aiki da shi kun gane ko wasu na so su kafa hujja da cewa ai da imamu malik ya tabbatar da wannan magana tashi cewa idan aka samu magana biyu to akwai ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau da ya tabbatar da su akan mu wada guda ɗaya domin ita tafi da littafi kyau a wancan lokacin kun gane ko amma da yake duk abin da ka ɗauka daidai ne shi yasa imamu malik ya ce musu a'a kowanne kawai za a iya zuwa ɗauka ba dole sai mu wada ba kuna kun gane magana ko to wasu suna tambaya me yasa imamu malik yake ya hada su a littafin wada walan yujibu ila dalika yake amsa ma wato wato imam al-mansur an gane ko yake amsa masa da cewa a hada mutane akan mu Malik malam yace to ga amsa fa aqulu ina cewa ahsana ma waqaftu alayhi min riwaya ma dhakarahu al-hafiz ibnu kathir malam yake cewa abu mafi kyau cikin abin da na tsaya na tsayu a kan shi a cikin wannan ruwaya daga imam malik din da aka zo gurin shi abin ga abin da ya faɗa kuna ji sai a cikin idan ka duba sharhul ikhtisari ulumul hadith za ka samu wannan maganar a shafi na wato 31 za ka samu wannan magana da imamu imamu ya faɗa lokacin da aka zo ka same shi aka ce a haɗa mutane a kan mawaɗa dalilin da yasa ya ƙi yadda yanzu malam albani yake so ya kawo maka tunda waɗancan sun yi amfani da shubuha ko sun ce ai dalili da yasa bai daba saboda wato da abin da ka ɗauka ma a addini daidai ne to malam yake cewa shi a iya fahimtarsa ahsana ma waqaftu alayhi mafificin abin da na tsaya a kai ya inganta mina riwayati na daga riwayar da ta inganta ma da karawul hafiz ibn kasir abin da imam hafiz ibn kasir ya faɗa a cikin sharhu ikhtisari ulumul hadith a shafin da muka ambata a baya ya ce wa huwa ga magana annal imam malik qala ga abin da imam malik ya faɗa. da aka zo aka ce a haɗa mutane akan muwaɗa ya ce a'a innan nasa qad jama'u wa tala'u ala ashiya'a ala ashiya lam nattali alaiha lallai fa mutane ko lallai mutane fa innan nasa qad jama'u wa talabu ala ashiya lam nattali alaiha lallai mutane fa sun har hada mu fa abin da mu ba mu hada ba kuma sun yi bincike akan abin da mu ba mu bincike akai ban ji imamu malik ka gani ko yace akwai gorazan malamai wanda su sun yi binciken da ba mu yi ba sun kuma hango abin da ba mu hango ba وذلك من تمام علمه وإنصافه wa malik ibn kasir yake cewa wannan yana daga cikin cikan ilimin malik da kuma adalcin imamu malik kama kala ibn kasir rahimahullah ta'ala kamar yadda ibn kasir ya faɗa ya ce wannan abu yana daga cikin cikan ilimin imamu malik wato imamu malik daga cikin tawazu'unsa bai cewa ya san komai har yana cewa a cikin wani littafi yake cewa man taraka la adri faqad halaka duk wanda ya daina cewa ban sani ba to ya halaka wa dalika uku yake cewa fa thabata annal anna al khilafa anna al sharrun kullu da wannan ne yake nuna maka sabani dukkan sa sharri ne wa laysa rahma ba rahama bane da ake cewa wa ikhtilafu ummati rahma yake cewa sabani dukkan sa sharri ne ولكن منه ما يؤاخذ ما ما يؤاخذ عليه الإنسان daga cikin saɓanin akwai wanda za a kama mutum ah, minhu ma walakin minhu ma yu'akhad alayhi al-insan akwai wato saɓanin da idan aka yi Allah zai kama ka da laifi don me kai saɓani sai Allah ya kama ka akwai irin wannan saɓanin yace ka khilafi muta'assibati lil madhhabi kaman sabani na mazhaba ka zama muta'assibi shine duk abin da ba ya zo a mazhabar ka ba za ka yi aiki da shi ba an gane ga kuma hadisi ingantacce ya inganta to za a kama ka ranar tashin kiyama dalili me yasa ka yi aiki da hadisi ba wa minhu ma la yu'akhad alayhi daga cikin kuma sabani akwai sabanin da ba za a kama ka akai ba ka khilafin sahaba kamar saɓanin sahabbai wa man taba'ahum min al-a'immati da wanda suka biyo sahabbai daga cikin wato limaman nan su saɓanin su ba za a kama su ba saboda sun yi shi ne kawai ba na maza ba sun yi shi ne suna neman gaskiya malam ya ce ashanna Allah fi zumaratihim Allah ya tasar da mu a cikin sauran waɗancan na farko wa waffaqna littiba'ihim kuma Allah ya mana muwafaka wajen bin su fa zahara anna anna ikhtilaf anna ikhtilaf as-sahaba huwa ghayru ikhtilafi al-muqallida yake cewa fa zahara da wannan ne ya bayyana qarara anna ikhtilaf as-sahaba lallan sabanin sahabbai huwa ghayru ikhtilaf al-muqallida ba wai sabani bane na taqallidanci na anani ke mu abu ko akwai hadisi akai an gane ko wannan sabanin sahabbai sai ya nuna mana ba haka bane an gane wa khulasatu malam yace in summary a takaice anna sahaba ikhtalafu ittiraran lallan sahabban manzon Allah sun yi sabani amma suna masu wato sun shiga cikin damuwar da dole sai sun yi sabanin ne an gane ko shine ittarra to man ittarra ghayra baghin ko wato idan aka ce al-iqrar shine wato matsananciyar bukata to lallai su sahabbai sun yi sabani ne saboda tsananin bukatuwa zuwa sabanin walakin na kanu yunkiruna ikhtilaf amma suna suna inkarin yin sabani an gane ko wa yafirruna minhu kuma suna suna guje mu sabanin ma wajadu ila dalika sabila iya kokarin su suna nema masabanin wato hanya bi ma'ana suna iya kokarin su su kauce masabani ba wai su bi sabani ba wa amma muqallida amma ya mutum muqallidi fa ma'a imkanihim al-khulas minhu walau fi qismin kabirin minhu fala yattafiquna wala yasma'una ilayhi malam yake cewa amma ka ga mutum muqallidi wanda yana ne ma abu guda daya in imkani min khulas min duk da cewa za su iya za su iya fita daga cikin sabanin ko da ba su yi sabanin ba za su zauna lafiya amma su sahabbai sun bukatuwar sabanin ce ta taso musu ina fatan mun gane amma waɗannan za su iya kubuta daga sabanin ba abin da ya dame su Bala kuma ya cutar da addininsu ba malam shi ne ce fama in kani yi min khulasu min duk da cewa za su iya kubuta ba sai sun yi sabanin ba walau fi kismin kabirin min ko da su ɗauki wani kaso ma mafi girma daga cikin rashin sabanin a ce rashin sabanin ya fi sabanin yawa ko malam ya ce duk da aka fala kuna, ba za su yi a kan abu ɗaya ba kullum a cikin sabani wala yasma'una ilayhi kuma ba za su saurari wato su yi ittifaki akan abu guda daya ba bal yuqirrunahu suna ma tabbatar da cewa sabanin ma rahama ne ko ba suna cewa khilaf ummati rahama ba malam yake cewa fashattana idan bainal khilafaini malam yake cewa to in dai abun haka ne yace to akwai fa nisa tsakanin sabanin nan guda biyu wato sabanin sahabbai da mutumin sabanin mu yace dalika huwa alfarqu min jihati sababi wannan shine babban wato bambanci tsakanin sanadiyar sabanin sahabbai da kuma mu sabanin mu an gane ko su ba sa sabanin sai akan abin da ya zama dole a yi sabani akai amma ni yanzu har so nake yin saba maka domin yin suna an gane ko malam yace to wannan ta fuskar sababi wannan akwai bambanci tsakanin sabanin sabai da namu ko kuma ku ga da ba yawwa malam yake cewa wa amma alfarqu min jihati al-athar amma sabanin da yake wato in aka yi sabani me yake kawo tasirin me tasirin sabanin to zaka ji yadda sabai suke zaka ji kuma mu yanda muke malam yake fa huwa awdahu lallai wannan sabanin wato ta fuskar asar ya fi ma bayyana su shi ya fi fitowa fili wa zalika annas sahaba radiyallahu anhum za ka samu sahabban manzon Allah Allah ya da su ma ikhtilafihim al-ma'ruf fil furu' duk da cewa suna sabani suna yin sabani sananne dangane da abin da ya shafi al-furu' wato abin da ya shafi al-furu' shine hukunce hukunce an gane ko duk da cewa suna sabani akan abin da ya shafi hukunce hukunce amma ya suke kanu muhafizina ashaddul muhafaza ala mazharil wahda suna wato ainihin kiyaye muhafizina suna kiyaye ne wato tsananin kiyayewa ala mazharil wahda akan abin da ya shafi haɗin kai ba'idina kullal bu'di amma yufarriqul kalima suna gudun duk abin da zai kawo saɓani a tsakaninsu wa yasda sufuf da abin da zai ta wato sahunsu duk abin da zai zo ya kawo cikas a tafiyarsu a sahunsu wato suna ainihin guje mishi an gane ko faqad kana fihi mathalan malam yake cewa a cikin sabon manzon Allah zaka samu man yarwi mashru'iyyatil jahri bil basmala akwai wanda ya rawaito hadisin da yake nuna za a bayyana bismillahir rahmanir rahim a cikin sallah akwai daga cikin sahabbai wanda suka suke ganin cewa za a yi haka wa man yarwi adami mashru'iyyatihi akwai kuma wanda yake ganin cewa ba za a bayyana basmala ba za a koyo ta daga cikin sahabbai duk akwai masu waɗannan fahimta an gane ko وكان فيهم من من من, من يروى استحباب رفع اليدين akwai wanda yake ganin cewa za a daga hannu an gane ko wa man la yarahu akwai wanda yake ganin ba za a daga ba wato daga hannu a cikin sallah Allahu akbar an gane akwai wanda yake ganin za a daga akwai wanda yake ganin ba za a daga ba sun yi sabani ko ba su yi ba wa fihim man yara naqdul wudu bi masil mar'ati akwai wanda yake ganin idan ka shafi mace alwalarka ta duk akwai su a cikin sahabbai kana shafan mace alwalarka ta kare wa man la yarahu akwai kuma wanda yake ganin ba haka bane wa a zalika duk da haka faqad kanu yusalluna jami'an wara'a imami wa'idin amma duk da haka suna sallah a bayan limami daya wala yastankifu ahadun minhum ala salati wara'a al-imami likhalfin likhilafin mazhabi malam yake cewa wala yastankifu dayan su baya kyama ahadun minhum dayan su yayi kyama an salati wara al imam yayi sallah a bayan limami likhilafin mazhabi don wata sabanin mazhaba duk da cewa sun yi sabani amma babu wanda yake kyamata idan aka ce istankafa shine mutum yayi kyamar abu lan yastankifa al masih an yakuna mai عبدا لله ولا الملائكة المقربون كو يتي وأما المقلدون أما سوف تسامو مقلدين فاختلافهم على النقيض من ذلك تماما sabanin su ya basha bamban da wannan tamaman ba ma wani kokonto faqad kana min atharihi an anna an anna an tafarruqal muslimin fi a'zami rukni ba'da shahadatayn yace daga cikin abin da yake tabbatar maka da wannan zaka samu su mukallidai na yau sun yi saɓani a cikin babban jigo wanda shine jigo na duba ya kafarta la ilaha illallah ala malam yace saurara wa huwa sala shine sallah sun yi saɓani ko ba su yi ba a sallan su kawai amma sahabban manzo Allah sun yi saɓani a kan bin wani sallah ba su yi ba amma kai kuma yau fa ka yi to ga sabanin su kenan ya mu sha da namu fahum ya abauna an yusallu da jami'an a imamin wahidin malam yake cewa suna ki su bi su limami da yau sallah bi hujja da hujjar su wai anna salatul imam batila wai sallar wannan limamin ba ta yi ba yau muna samun irin su ko ba ma samu au makruhi au au au alal aqalli ko kuma alal aqalli su ce in ka bi wani sallah makruhi ne bin nisbati ila al mukhalaf lahu fi madhhabi wai domin mazhabin sa ya saba mu mazhabinka wa qad sami'na zalika malam yace mun ji wannan da kullum wa ra'ayna kuma mun ganshi da idanunmu kama ra'ahu ghayruna kamar yadda wasu daga cikin malaman mu ma suka gani kaifa la ya zaka ce a'a kana cewa kana cewa a'a in ji malam yace wa qad nassat kutubu ba'd ba'd al-madahib ba'd al-madahib lallai wasu littattafan mazhaba al-mashhura al-yawm sun nuna mana wasu littattafan mazhaba na yau din nan me suka nuna mana alal karahati aw al-butlan suna cewa wai makruhi ne ka bi wani sallah wai makaruhi ne ka bi wani sallah wasu su ma suna ganin cewa wai ka bi wani sallah ka aikata mai sallah ka bata yi ba wai in ka bi wani sallah sallah ka bata yi ba yace daga cikin littattafan mazhabobi akwai wanda suka nuna haka wa wa kana min natijati zalika daga cikin abin da wannan din ya haifar sabanin ya haifar an tajida arba'a arba'ata maharib fil masjid al yace za ka iya samun mutane guda hudu musalli fiya a imma arba'a muta'aqibai ne yace sai ka samu masallaci guda ɗaya limamai guda hudu sun sun zo kowa da limamin su wa tajidu unasan yantazuruna imamihim e, e, e, ko za ka samu mutane kowanne imamahum kowanne yana jiran limaminsa bainama al-imamu al-akhar qa'imun musalli. za ka samu ga wani limami yana sallah amma za ka ga wasu suna jira wai ya idan su su bi limamin su daban ba za su bi wancan limamin sallah ba Allah ya tsare mu muna gani ana sallah mu kibin sallah sai mu ce ba za mu bi wannan limamin ba saboda idan ka bi shi sallah ka ta baci Allah ya tsare mu yace balla qad wasala al khilaf khilaf ila ma huwa ashad min dalika inda ba'd al muqallidin yace a gurin wasu na baka izini ba damuwa yace za ka samu cewa saɓanin ya ma fi haka tsanani a wajen wasu mukallidan ana gane karatun ko yace misalin misalin sa akwai mazhabar da suke gani man'ut tazawuj bainal hanafi wa shafi'iyya akwai wanda suke ganin wani bai halatta a yi aure tsakanin dan mazhabar shafi'iyya ba da dan mazhabar hanafiya suna ganin cewa wai idan ka aure yan shafi'iyya auren bai yi ba kaga wannan ai ashaddu ko fatwa صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفية bayan sun ba da wannan fatawar suka ce bai halatta ka aure ɗan shafi'iya ba ko ɗan ko ɗan shafi'iya ya aure ɗan hanafiya bayan sun ba da wannan fatawa sai aka samu wani malami wa huwa mulaqabu wanda ake masa wani laqabi da mufti sakalaini a cikin su kenan wai mufti sakalaini wai shi wannan malamin wani mutum sakalai ne shi wato mai ba da fatawa ne aljanu da mutane wai shi wannan malami a cikin su shi ne mutum sakalai ne idan ya ba da fatawa da aljanu da mutane dole su yi amfani da wannan fatawa ɗin to shi mutum sakalai ne ga abin da ya ce fa'ajaza fa'ajaza tazawujul hanafi bi shafi'iyya mufti sakalaini sai ce a'a ya halatta a aure tsakanin hanafiya da shafi'iyya shi ma marika je irin irin kusa wanda mufti sakalaini ya yi ba ya ce ya halatta ba maimakon mufti ne ya shiru ya ce a'a to abin da yake akwai wai idan ka auri 'yan shafi'iyya wa'allala zalika bi qawli wa yace sai ka sai illanta magana maganarsa da sa wa tanzila la manzila manzila manzila ta ahli kitabi ko wai zaka saukar da ita a matsayin ahli kitabi ne an gane ko ka aure ta ji mutu kalaini amma wai kamar da ita kamar ahli kitabi a uzu billahi kaji wani shine mutu sakalaini ba ya ce na wa dalika cikin abin da za mu iya fahimta a cikin fatawar mutu sakalaini wa mafahim da kuma waɗansu fahimtoci da za mu iya yi alkutubi al-mu'tabira indahu al wato mazabobi ce annahu la yajuzu aksu su ne tattafin su abinda suka rubuta bai halatta bane kawai in kai dan shafi'iyya ne ka wani yar hanafiya da littattafan suka rubuta kenan amma mutu sakalai ne ya dan yi sauki shi kuma mutu sakalai ne ce a za ka iya aura amma za ka mai da ita manzila ta ahlul kitabi wa huwa tazawwud shafi'i bil hanafiyya su sun ba da fatawa za ka iya auren wato shafi'iyya zai dan shafi'iyya zai iya auren yawa ir hanafiya kama la yajuzu tazawwudul kitabi bil muslima suka ce ina shi mulki sakalai ne dinnan ba mu yadda ba su dai ba su yadda ba kamar yadda mutum ba zai ba zai auri ahlul kitabi ba yadda musulmi ba zai auri mai ahlul kitabi ba a fahimtar wasu hakan nan ba za ka aure ya shafi'iyya ba bala'i ce ha misalai ne min amsilatin kathira tudahu lil aqil al athar sayyi malam yake cewa hadani misalai ne wannan misalai guda biyu min amsalatin kafira cikin misalanmu masu yawa ya ce tudahu yana bayyana lil'aƙili amma ga mai hankali al'asar sayi wato abin da saɓani mummuna yake haifarwa allazi kana kana natijatu ikhtilafil mutaakhirin wannan shi ne fa wato sakamakon saɓanin natijar saɓaninsu kun gane ko wa israrihim alayhi da doge wasu a kai yanzu dan allah batar da mutu sakalai ne kawo bata wace mai kyau amma sun doge a kai domin ma muna da irin waɗannan mutu sakalai ne a wannan zamani muna da irinsu da yawa bi khilafi ikhtilafi salaf malam yake cewa dan allah wannan ba shi da bambanci tsakanin wato safanin salaf magabatan ya ce akwai safani ya ce falon ya kullahu ayyu shay'in ayyu asarin sayi fil umma su safanin salaf sahabbin manzan Allah bai kawo wani wani abu mummuna a cikin al'umma ba ko ya kawo za ka ga yanzu nan za su gama samun safani an gane ko amma yanzu nan za ka ga kuma sun je sun haɗe suna bin juna sallah suna yi wa junansu wato marhaban lale-lale ibn hazm zahiri yana daga cikin malaman wanda suke sakin baki wato ibn hazm in ya tashi yanzu sai caccake ka sai ya zazzage imamu malik ibn hazm zahiri ba yana da zafi sosai mutumin andalus ne ko spain zai ce ibawan malin kaza da idan ka saba ma hadisi idan ya ci kuma ka bayan ya ci kuma ka barbarin ka haka sai ya kai ka har gaban malamin ka sai ya ci kuma malamin ka sai ce kai ne ka ce saba ma hadisin manzon Allah to sai ya ciccice ku gaba daya to ibura azamin zahiri za ka samu a littafinsa zai gama ciccikan malami balla dubu muhalla mujallad na bakwai kaga inda ya dinga ciccikan malamai amma da in ya gama ciccikan su bayan ya gama ciccikan su idan ya kawo hadisi sai ya ce kai wannan hadisi ya inganta domin me yasa ya inganta domin imamu malik ya ce hadisin ingantacce ne ya ce idan ka ga hadisi an ce imamu malik ne ya rawaito kar ma ka tsaya magana a kai domin imamu malik kamar tauraro ne a cikin isnadin hadisi don Allah ka duba adalci amma fa yanzu ya gama cancakansa zai ce amma ka ɗauki hadisin saboda idan malik ne ya rawaito amma mu haka muke Allah ya mu dace ya an zuwa na magana ka lokaci to ka ji da kai nake yi kai mai magana a can an gane ko da kai nake yi ka ta girgiza kai ta yi kar ka ɗauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi aiki da shi ka tsaya ka makara ya ce an gane ko bai haifar da wani abacin al'umma ba walidalika fahim eh, fi manjatin min an tashmalahum an tashmalahum ayatin nahi an tafarruq fi din to saboda haka malam ya ce sun kukuta akan duk ayoyin da suka zo suna hari akan sabani su sabbin manzon Allah sun kukuta khilafin mutaakhirin sabanin sabanin malaman yanzu an gane su ayar sabanin nan Allah zai kama su da ita domin sabani bai ce karkabi da sallah ba ko an gane ko to amma su sun kibin wani sallah don sabani malam yake cewa su za su iya shiga faɗin Allah madaukakin sarki da ya hana sabanin nan Allah zai iya kama su da hujjar me yasa suka saba an gane ko malam yace hadana Allah jami'an Allah ya shirya da mu ila siratul mustaqim ga hanyar wato wacce take madaidaiciya babu laifi da muka tsaya ana. kun gadi irin sabanin sahabbai da sabanin mu wa la zalika faqis ka je ka yi kiyasi yanzu sabani na da mutum yana ana ne kuma shi sallama in ce mu assalamu alaikum wa rahmatullah sai in ce mushi a yara mu assalamu alaikum wa rahmatullah ce barka dai salamu alaikum rahmatullah za ka kai markaɗe ne salamu alaikum rahmatullah fadalla salamu alaikum rahmatullah ce ba lale to duk dan Allah sabanin sabai ya ana su yin wannan suna bin juna sallah suna cin yankan juna suna auren 'ya'yan juna an gane ko shi yasa nake baka shawara idan ka ga yarinya ta maka ko ina take ka gwada ka gwada tauraron ka ka nema kawai ko ba mun ka sallah je kai sallama ka ce ka zo neman yarsa aure ni ina baka shawara je ka nemi yarsa aure kar ka ce a ba bi na sallah da zan biya da zan aure yarsa ba je ka aure yarsa idan Allah ya sa aka yi sa'a ya ta daga mishi hankali an gane ko to za a yi abun kunya an gane ko akwai wani ji ake bani labarin nan a jalingo wato wannan mutumin shi an ce da inda ya garan yi zala ba makaruni ne ma wani ya tsaya ya gaishe shi wai makaruni ne inda aka ce dan izala zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai sai ya kama hanya ya gudu sai ga yarsa aurenta da ta yi ta auruwa ta auri cikakken nan izala wallahi ji ake ba da labarin nan amma ya da gaba ke da sosai amma sai ga shi ya da ta tashi sai ta aure ɗan izala an gane ko wanda suke cewa mugun bawa jakin banza da anan dan ɗan izala ba mugu ba ne ba jaki ba ne ko ba la'ananne ba ne an gane ko ya kawo maslaha a najeriya to saboda haka idan kana karka karka zai ma irin wannan in yi maka sallama yi masa sallama ya amfani da nasihar da uqbatu bin amir yayi a annabi yayi wa uqbatu bin amir me yace mishi ya uqba an ce uqbatu bin amir har ne dubur ya zo har ne dubur ya zo jaddada addini uqbatu bin amir da mazalla Allah yace ya uqba ya kai uqba sil man aka sadar da wanda yake ka wa ati amma haramaka bai wanda yana ka wa'afu amman zalamaka yi afuwa ga wanda ya zalunce ka ima ina karatun nan kana zagi na na maka afuwa ko ba haka bane muna yada sunna kana zagi to an maka afuwa wanda ma yake da niyyar zai zagi nan gaba duk mun mashi afuwa wala abdullahi ko baka yi ba duk mun mashi mun musu afuwa wanda suke dan taruwa a gurin masu shayin nan din a dan cinama a yi kaza a yi duk mun lafiya musu an gane ko Allah ya ba su amma ba za mu daina karantar wannan ba an gane da ikon Allah amma dai mun yafe musu ka ba ruwanmu da su ko ba haka bane idan muka ji suna zagi mu sai mu ce salaman salama wa idza khatabahum jahiluna qalu salama salama ko sun jahili ba shi bane wanda bai sani ba qur'ani ya kawo namazis na jahili wajen 25 lasarin jahilci a qur'ani ba ya zo da ma'anoni ɗaya wajen ishirin da biyar ba wai sai mutum da iya karatu ba bane shine jahili allah ya samu dace allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana kuma ƙarya ya bamu ikon guje mata da ikon allah ina jin bai rage karatu ɗaya zuwa biyu ba mu gama dogon muƙaddimar nan mu shiga littafi kai tsaye domin akwai amfani a yin muƙaddimar ko yawa to shi yasa kuka ga mun nace muna karanta ta ayi hakuri wanda zai ce mukaddimar nan ta ki karewa don Allah ya haƙuri a bi ta zuwa karatun kuma ana fahimtar shi da kullum basira ina jin zan tsaya a nan subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ban sani ba ko akwai tamba babu ko na'am da ya ce takalidanci yana iya fitar mutum daga musulunci ya iya fitar da shi daga cikin musulunci ba zai iya fitar da shi daga cikin musulunci ba an gane ko sai dai zai iya tabbatar da bawa a cikin saƙo mai tsanani wato ainihin yawa zai iya kai shi ga shiga wuta ba an gane ko da idan mutum aka ce mashi ga hadisin manzon Allah ya ce a'a ni ba zan ɗauki na manzon Allah ba maza ba zan bi an gane ko wa nan gurin Allah ce wa ma kuma rasulu fa menene fa khudhuhu wa ma nahakum anu to ba ma anan sai Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah shadidu Allah mai tsananin hukuma ne ina Allah ke hukuma a wuta ko to ba za ma ka gane hatsarin wannan wannan takalidanci na dogewa akan abu ɗaya ba sai ka karanta ayar da take cikin suratul nur inda Allah ya ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi su yi tsoron waɗanda suke saba ma al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnatun fid dunya kar wata sa'o wata fitina ta same su a nan duniya an gane ko an yusibahum azabun ko wata azaba nuna daɗi ta zake musu ranar tashin kiyama kaga zai iya kai mutum ga jahannama amma bai iya fidda mutum daga cikin muslimun asi musulmi wannan mai sabo an gane ku amma wasu malaman suka ce wasu suka ce yana iya kai mutum da kafirci an gane ku suka ce a mai marabar dambe da fada mutumin da aka ce ga hadisin manzo Allah ce ba zai bi ba wasu malaman suka ce shi kenan ya sallamu kanshi a cikin addinin akwai malaman da suke ganin taklidanci yakan kai mutum da kafirci akwai su suna nan akwai masu wannan fahimtar Allah ya sa mu dace ah, shi ke ko subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبنا مع شاهدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم وعانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله